Cikin sautin waƙoƙi da raye-raye ne masu masaukin baƙi na unguwar Aladab suka karɓi bikin ƙaddamar da ayarin a gaban hukumomin yankin da sarakunan gargajiya na Agadas da kuma jami'an ƙungiyar ICR da sauran abokan hulɗa. Muradun da ake son cimma tare da mai martaba sarkin Agadas Alhaji Umaru Ibrahim Umaru. Ganin irin aniyar da hukumomin ƙasar na suka saka a gaba na cuɗayya tsakanin masu neman mafaka da al'umma. Na ɗauki aniyar tambayar abokan abokanin hulɗa su dafa mana wajen wayar da kawunan jama'a abinda zai sanya jama'a su gane mutanen da suka zo 'yan uwanmu ne kuma ya kamata mu karɓe su da hannu biyu-biyu a cikin tsarin girmamawa dokar kasashe masu karɓar. Mazauna unguwanni biyar na birnin Agadas suke ganin bai dace ba zama tare da masu neman mafaka amma suka ɗauki niyyar canzawa a yanzu. Wannan ayari ya zo daidai lokacin da ake buƙatarsa a cewar Gali bilinge mai unguwar aladab kuma wakilin masu unguwanni da ke karɓar bakunci. Wannan taron haɗuwa mun yi farin cikin zuwansa domin zama da jama'a a cikin cuɗaya tare domin tabbatar da zaman lafiya. 'Yan gudun hijira ne da suka baro ƙasashensu saboda yaƙi. Za mu taimaka musu su zauna tare da mu a bisa dokokin Nijar. Za mu dafa sosai saboda zaman lafiya neman su ake yi. Wakilin ICR da ke Agadas bai yi ƙasa a gwiwa ba domin bayyana godiya ga mutanen yankin Agadas. Davis kamu A madadin HCR da abokanin hulɗa muna matuƙar godiya da karɓar da aka yi mana da kuma dafa mana da aka yi. Ina ganin wannan abin zai ɗore. Wannan taron haɗuwa za ta ba mu damar karfafa cuɗayya tsakanin masu neman mafaka da kuma al'ummar Agades. A ƙididdige a ranar 29 ga watan Nuwamba masu neman mafaka da ke Agades su kusan tara daga cikinsu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu 'yan ƙasar Sudan ne kimanin kashi tamanin da tara cikin ɗari. Bayan birnin Agadas ayarin zai kai rangadi a jihohi hudu masu iyaka da ƙasashe da masu neman mafaka suke ratsawa kafin sabuwar shekara.